Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci da da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahabin Lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To yau Lahadi ne ƙarshen makokin tsawon kwanaki biyar na rasuwar Senator John McCain. wanda za a yi jana'izar sa a yau a makabartar makarantar sojin ruwan da ya taɓa yi a annapolis headquarter jihar maryland wadda ke kuma kusa da birnin washington dc za a binne maken ne ganga da kabarin wani daɗaɗɗen amininsa wanda suka yi makaranta tare hafsan sojin ruwa admiral chuk laisan wanda ya mutu a shekara ta dubi da sha 2014 maken wanda tsohon shahararren matukin jirgin sama ne wanda ya zama fursunan yaƙi a ƙasar vietnam na tsawon sama da shekaru biyar ya ziyarci tsohuwar makarantar su ta sojin a karo na ƙarshe a cikin watan oktoba lokacin da ya gaya ma ɗaliban makarantar cewa makarantar ta koya masa yadda zai tunkari ƙalubale a rayuwa a wata keɓaɓɓiyar hidimar tunawa da rayuwar makin wacce aka yi a ji asabar a babbar majami'ar ƙasa ko national cathedral tsohon shugaban amurka ɗan democrat barack obama ya yi allah wade da salon siyasar amurka ta wannan marra wadda ya ce tana cike da gaba da kuma rashin kara rasha bata daddara ba a ƙudurinta na wargaza ƙasar afghanistan da kuma cusa ta takaddama tsakanin amurka da ƙasashen da ta kafa sojojin gamayya da su a cewar kwamandan gamayyar sojojin amurka da afghanistan mai barin gado kwamandan na sojojin amurka da afghanistan da kuma shiri na operation resolute support janar john nicholson zai ajiye aiki a yau dinnan lahadi bayan rike wannan matsayin a tsawon shekaru sama da biyu amma kafin ya ajiye aikin na kwamanda sai da ya yi nazari tare kuma da jefa ayar tambaya kan manufar rasha a yankin duk wadda ta yin da rasha ta yi na baya-bayan nan na sulhu tsakanin taliban da gwamnatin afghanistan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc yankunan kasar afghanistan da ke hannun kungiyar isis na ta uce mata sannu a hankali kungiyar ta isis na tagayyara saboda takura daga sojojin amurka da afghanistan a cewar kwamandan gamayyar sojojin amurka na da afghanistan a jiya asabar janar john nicholson ya yi watsi da hasashen cewa kungiyar isis a yankin wacce ake kuma kira isis korsansan ko isis k ta ɗan farfaɗo tare kuma da faɗaɗa harkokinta bayan famar murƙushe ta da aka yi wadda ta hada har da amfani da bom ɗin nukiliya mai girma da amurka ta yi kan ƙungiyar bara ƙungiyar isis k bata faɗaɗa ba ko muskala zaritin a cewar nicholson wanda zai mika ragamarsa ta kwamandan sojin gamayyar amurka da afghanistan ga laftana janar austin miller yau dinnan lahadi shugaban amurka donald trump jiya asabar ya ce babu bukatar tafiya da kasar canada a sabuwar yarjejeniyar cinikayya ta nafta sannan ya gargaɗi majalisar tarayyar amurka da kar ta sa baki a tattaunawar da ake yi babu wata bukata ko ma a siyasance ta saka kasar canada a sabuwar yarjejeniyar nafta muddin muka kasa samar ma amurka adalar yarjejeniya da kasar canada bayan kwararmu da ta shafi shekaru gomai tana yi to za a ban da kani da wannan karan a cewar trump ta kafar twitter trump ya kara da kashirin cewa matsawar majalisar tarayyar amurka ta tsoma bakinta a wannan tattaunawar to labudda zai rusa batun nafta din ma gaba daya kuma hakan ba zai illa ga amurka ba ko misali zaratin dan asalin kasar afghanistan din nan mai shekaru 19 da haihuwa wanda 'yan sanda suka harbe shi tare kuma da kama shi bayan da ya daba wuka ma wasu amurkawa in yawon bude ido a babbar tashar jirgin ƙasa ta amsterdam mai ra'ayin ta'addanci ne a cewar jami'ai a birnin a asabar mutumin da ake zargi wanda ke da takardar izinin zama a jamus ya sha tambayoyin 'yan sanda jiya asabar a asibitin da aka kai shi jinya su ma amurka biyun da ya jima rauni na kan murmurewa asibiti daga abin da 'yan sanda suka kira mummunan rauni amma marasa koko marar barazana ga rayukan mutanen kafafen yada labarai na kasashen larabawa sun ba da rahoton cewa bangarorin da ke yaƙi da juna a libya sun amince su tsagaita wuta to amma babu tabbacin ɗorewar yarjejeniyar tuni ma aka samu rahoton fafatawa da dare a birnin tripoli labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya Hakkin gwamnatoci ne daga kowane mataki a duk faɗin duniya su samar da yanayi mai kyau ta yadda neman ilimi ko samar da shi zai bunƙasa. sabani abin da ke faruwa a Najeriya kenan. Farfesa Abbas Bunu Bashir na Jamar Modibo Adamu da ke Yola ne ya bayyana haka hira da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Matakin gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha da local dukkan suna da hurumi akan ilimi. Matsarin kuma shine da federal da state dukkansu suna lura a sha'anin gudanarwa ne na yanda za a tsara a kuma gudanar da sha'anin ilimi. na ƙasa can na firamare kenan amma lokal government su ne suke tabbatar da cewa an ba da wannan ilimin firamare din amma in ka duba lokal gamin ina kudin ka gudanar da ilimin yake babu kudin. inda aka ba da kudin me yake faruwa corruption an cinye kudi ta wasu hanyoyi daban an yi diverting kudi ya zama wani abu daban sai ka ga makaranta iska ya ɗauki kan ɗaki ai shekara biyu uku ba gyara ba me yasa yaran na 'ya'yan talaka ne talaka ne zai tara kuɗi ya je ya gyara wanda bai da abinci a gidansa so saboda haka gwamnati ta yi sakaci da yawa a sha'anin ilimi suna kokarin su ana kulli halin amma kokarin bai kai abin da za a ce a yaba yanda kuma za a ce ana samun abin da ya dace ba dole ne gwamnati ta yi waiwaye adon tafiya me yake faruwa ya muke son abin ya tafi ya za mu gyara ya tafi a gaba duk tsarin yana nan a rubuce national policy on education amma ana bin shi tsau da kafa ba a bin shi saboda haka private school da government school ko kuma eh, eh, makarantun yan jarin hujja da kuma makarantun gwamnati dukkansu abinda suke nema abu ɗaya ne a ba mutane dama su nemi ilmi su shiga makarantu duk wanda za ka iya kai amma a inganta su mana ilimi din nan ana ba da shi ba don riba ba kamar da na gaya maka idan ka kafa makaranta wa don kai riba ne to wani ma ba zai iya zuwa makarantanka ba don don ilimi yana da tsada saboda haka shi yasa babban abun duk aikin gwamnati ne su yi kokari su sa idan makarantun gwamnati suka yi yawa competition din na private din ba za su iya ba gwamnati ke kike da kuɗi ki inganta makarantun ki private din na za su yi sauki ba ki ba su zo don za su gwamnati kawai ba za ta isa ba dalili shine yawan mutane jama'a suna karuwa population growth yana ta karuwa yanda jama'a suke karuwa kananan yara masu neman ilimi su ma karuwa suke yi amma abin da ake bayarwa don a basu ilimin ba karuwa yake ba ko kuma raguwa yake yi to in an san da haka wani mataki kuma aka ɗauka don a inganta ilimi ya tafi daidai da wannan yawan ƙarin jama'an da muke da shi to saboda haka dole ne a ƙayyade yanda ake gudanar da private schools kuma gwamnati ita za ta yi ta ne ta fara da nata tukuna in ta gyara nata ta zo ta gyara wannan saboda haka yadda aka rarraba tsakanin private da, da makarantun masu zaman kansu da kuma makarantun gwamnati ba illa ba ne amma a inganta su ta hanyar da ya dace so saboda haka wannan hukumomi idan ba sa lura da yadda wa'annan suke aikinsu ana bin su tsau da kafa ana duba yadda suke aikinsu ba zai yiwu ba a ce a sa wani hukuma daban na private schools da hukuma daban na public schools abin ya yawa ya zama duplication su dai national commission for primary education sannan state primary education board da kuma local government education authority duk in ka duba tsarin suna da haƙƙin lura da wa'annan abubuwan ai private school ba zai bude ba sai an ba shi license ai wa yake ba shi license wa ya kamata ya inspecting nashi duk na gwamnati ne ministry ne su ne shi yasa na ce maka da farko administrative na gudanarwa yau da gobe wa'annan ministry haƙƙin su ne sannan ainihi a karantar a bada ilmin a ƙasan ɗin yake a local gamin yake me yasa na federal da state din ba za su yi tsarin ko kuma su inganta wannan tsarin da suke yi na inspecting su yi monitoring supervising wannan private schools in ba ya kamata under the state ministry of education alal misali a sa in har babu commission ko kuma committee wanda su haƙƙinsu suna tare da wannan masu lura da na gwamnati wa'annan kuma bangaren na private ana standardizing nasu ana regulating nasu a tabbatar cewa standard nasu ya kai kwatankwacin abin da gwamnati ta tsara a national policy education a sanya musu ido sosai amma wa zai sanya ido a nan ministry na education su za su sanya ido duk tsarin national policy education ya tsara wannan amma implementation a aiwatar shine mu. saboda haka ya kamata a koma a duba wa'inda aka ɗora musu nauyin lura da primary education daga matakin federal national commission for primary education sannan uh, state, state primary education board da kuma local government education authority dole ne haƙƙinsu ne su uku su yi su haɗa kai a tabbatar kowa ya yi aikinsa. Gwamnatin jihar Katsina kamar yadda kasafin kuɗin ta ya nuna ta fi mai da hankali kacokan kan samar da ilimi. Ya wannan mataki ke shafar mazabun 'yan majalisar dokokin jihar kuma waɗanne irin matsaloli ne ilimi yake fuskanta a mazabun nasu kuma me suke yi a kai. Ziyarar da na kai a majalisar dokoki ta jihar Katsina domin duba yadda suke gudanar da harkokin ilimi a majalisar. Na haɗu da mataimakin shugaban majalisar injiniya Shehu Dalhat Foki wanda ya bayyana mana bukata. Muna bukata a zo a gyara mana waɗannan makarantun musamman guda biyu sun fito daga ainihin bangaren ainihin district na fuskar biyu kuma sun fito daga district na. Injiniya kamar a halin yanzu waɗannan makarantu da kake nema a taimaka taimakawa domin a shawo kan matsalar abubuwan da suka addabi wannan makarantu wani hali suke ciki a fannin koyo da koyarwa yanzu tsakani ga Allah yanzu waɗannan makarantun zaka ga yawancin classes musamman kamar yan nasarawa haka kusan classes din ma ba masu zami magana akai the same thing na model Qur'ani su ma zaka ga ɗaliban yanzu musamman na binan nan duka ainihin rubin ya riga ya kware to zaka ga ɗalibai dai musamman da ake cikin damina dinnan babu hali a ce sun zauna a nan wurin the same thing abu ko the same thing yan malamai su ma makaranta ce tilin tilin wajen 70s early 70s aka yi su wanda suna bukatar kuma ainihin total renovation shi ya samu kawo wannan kudiri to menene matsayin su ta takwarorinka yan majalisa akan wannan kudiri da aka gabatar eh, ita majalisa ta amince a mika ma ainihin bangaren zartaswa domin ya fara aiki kamar yadda ya kamata shi kuwa tsohon shugaban majalisar dokokin ta jihar katsina aliyu sabi'u muturu tambaya na yi ko akwai wasu ci gaba da zai bayyana mani harkokin ilimi sun samu a yankin da yake wakilta na karamar hukumar mani akwai makarantu da aka yi jani ita ma an kashe zunzurutun kuɗi sama da naira miliyan 60 da wani abu akwai modulin model primary school wanda an yi upgrade ɗinta zuwa bene wanda an kashe mata zunzurutun kuɗi sama da naira miliyan 170 da wani abu mun gyara makarantu an gyara ainihin a ainihin makarantar kere-kere ta ainihin wato wadda ake ce ma A BATC an kashe mata zunzurutun kudi sama da naira miliyan 27 zuwa miliyan 30 sannan kuma makarantar 'yan mata da ke mani ita ma yanzu an yi awudin contract ɗin sama da naira miliyan 80 da wani abu akwai makarantar gaba da sakandare wadda an yi mata allocating kuɗi sama da naira miliyan ɗari uku da wani abu wadda za a kama hukumar mani a a garin bujawa shi ma an gyara makaranta naira miliyan goma sha biyar sannan akwai makaranta ta primary school a garin hamce ta an kashe mata jisun zurutun kuɗi sama da naira miliyan da takwas shugaban kwamitin ilimi mai zurfi a majalisar dokokin ta jihar katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar bindawa alhaji umar albindawa bayan ya yi mani akan wata doka da suka zartar ta asusun tallafa wa ɗalibai asusun tallafa ma ɗalibai wanda ake ce ma scholarship to a nan majalisa mai albarka ta jihar katsina ta aminta da cewar a yi asusun da ke tallafa ma ɗalibai wanda aka fi sani da scholarship board wanda shi ne wanda zai zama a kamar ma'aikatar da ke irin hukumar da ke tallafa ma ɗalibai na wajen ba su tallafin karatunsu waɗanda suke karatu a cikin gida wata ko dangar jami'o'in cikin gida da makarantun da ke gaba da secondary school wato irin su horon malamai irin Eh, masu nce da kuma masu yin karatun diploma da dai makamantansu wanda ake talafamawa da kudaden ah, karatunsu da kuma na yin project nasu da wa'anda suke karatu a kasashen waje wato ko wa'anda gwamnatin jihar katsina ta tura su yi karatunsu a kasashen waje wannan doka ta samu asali kuma ta daɗe tuntuni ita majalisar nan tana ta muhawara kanta wanda aka kawo a matsayin private member bill wanda ake cewa na dan majalisa ya kirkira ya kawo domin yan shi su duba su ga amfanin abin kuma su goyi baya wanda shine yau Allah ya bada nasara aka samu aka yi wannan amsa wannan doka wadda za a tura ma mai girma gwamna domin ya sa mata hannu ta zama ita hukuma ce wadda za ta rika yin wannan aiki a matsayinta na hukumar jihar katsina mai zama ta tallafa ta kuma idan lokacin kasafin kuɗi ya zo na ƙarshen shekara-shekara a sa ta cikin kasafin kuɗi a yi mata kasafin kuɗin da za ta ba wa'annan ɗalibai. to sai doka ta biyu doka ta biyu ita ce dokar da aka ba da dama malaman makarantar jami'a na umar musa ah, da ke nan katsina su aji aiki da shekara saba'in maimakon yadda yake a sabis shekara 60 in na haihuwa ko kuma ka yi shekara 35 na aiki to yanzu sai aka kawo wannan doka su masu koyarwa za su aje aiki idan sun kai shekara saba'in. waɗanda ba su koyarwa matar ko ma'aikatan da ke taimaka ma masu koyarwa kamar irin su basa su rijistara da wanda ke karkashin su su kuma za su aji aiki da shekara 65 ba sabuwar doka gyara ne wanda executive ta kawo kuma aka yi duba kwamiti dinmu na ilimi mai zurfi ya duba ya kawo rahoto kuma majalisa ta karba wanda za a aka amshi bayanan da aka yi na cewa a mai da wannan shekaru haka kuma a kai ma mai girma gwamna shi ma ya samu hannu don ta zama doka. Zaradin salafin tuwa sashen Hausa na mura Amurka daga Katsina a Najeriya. Duk da cewa hakkin gwamnati ne samar da ilimi wasu kungiyoyi suna ci gaba da amsa kiran da ake su ba da gudumawa domin ci gaban ilimi. Shugaban kungiyar Campaign for Democracy Bako Abdul Usman ya ga Iliya Kure irin ayyukan da kungiyar take na ra'ayi ilimi musamman na ɗiya mata cikin wasu aikace-aikacenta. Zan dan kawo misalai a ayyukan da muke yi na taimaka ma mutane a game da yara mata wanda ba sa karatu. Muna kokari a matsayinmu na kungiya mu wayar da kan al'umma musamman iyaye a karkara cewa ɗaura ma 'ya'ya mata tallace-tallace ba su zuwa makaranta ba abun alheri ba ne a game da mu so muna wayar musu da kai kuma muna kokari mu nuna musu cewa ilimi ita ce ginshikin zaman duniya kuma da allah subhanahu wata allah ya kikiro a duniya abin na farkon da aka ce shine aka ce ilimi mutane su tashi su nema ilimi in ma a christianity ne ilimi a ginshikin abu ne in a addinin musulunci ne ilimi ginshikin abu ne so muna kokari mu fadakar da al'umma kuma mu wayar musu da kai su san darajar ilimi kuma abin da ya faru a kaduna dai kan eh, ana kokari a gyara ilimi amma abin kuma yana zuwa da yawansu targada yana zuwa da yawansu kurakurai amma musamman mu dai kan muna ba gwamnatin kaduna shawara cewa malamai a yanzu a makarantunmu na karkara ba ajujuwa ba kujerun zama ɗalibai suna wahala malamai ma kansu wasu sun yi karanci so abun a zauna ne a duba a sake lale saboda ilimi ta zama na ginshikin zaman duniya sunana benjamin mai gare a sunan kungiyar namu ana kiranta community action for popular participation mu kungiya ce da muke aiki a kan fannin ilimi da kiwon lafiya da wurin abubuwa haka amma mura da kwarewa sosai a fannin ilimi mu a mu ta kungiyance abinda muke yi saboda inganta ilimi a nan jihar kaduna shine akwai wata project da muka samu na dfid wanda ya yi magana a kan da za a inganta yara mata su samu ilimi wanda suke makaranta da kuma wanda suka bar makaranta a turanci ana kiran project din injin wato educating nigeria and new enterprises mura aiki da 'yan mata da suka barin makaranta saboda dalilai waɗansu aure waɗansu kuma rashin iyaye karfin iyaye da kuma yawanci waɗansu kuma aladu muna kokarin da su samu su samu ilimi su koya har su koma makarantu su kare su muna kuma kokari wanda su kuma suke karatun su kuma a taimaka musu inda ba za su bar makarantar ba a irin waɗannan dalilai a mura kuma taimakawa tun ba kaman fannin ilimin firamare ba mura dan mura aiki da su ministry na fannin ilimi na jihar kaduna mura aiki da su game da inganta makaranta mura ɗauka malamansu mura ɗan ara musu koyawa a kan hanyoyi na koyarwa na zamani muna kuma kuma ba makarantu sakandare kusan 20 a nan jihar kaduna tallafi na kwamfuta inda zai taimake su su yi aiki da ya cancanta mura kuma ba da gudumawa a wani makaranta kamar na firamare a wani kauye ana kiranta mayola mun ba da gudumawa na kwano saboda a rufe makaranta wanda su makiya suka gina abubuwa haka dai yi mu ɗan taimaki gwamnati saboda mun ga kokarin da gwamnati take yi da mu dai da gwamnati take yi da mura ba gwamnati shawara shine ta fannin malamai su samu su koye ayyuka na zamani na koyarwa da kuma yadda gwamnati take ɗauka nata priority ma'ana a nan yanzu haka ara gyaran makarantu ara ba yara abinci ba kujeru ba a biyan maya malamai to ai wannan an yi ba yi ba kenan ka bayar abinci sun zo sun zo na kawai an sun ce da su babu wanda ya koya musu kaga ba samu cin gaba ba kuma akwai damuwa inda ake raba malamai mun lura cewa makarantu ta karkara ba malamai yawanci malaman a cikin birni ne wadansu malaman nan kansu kankara sun je sun nemi hanyar su an dawo da su cikin birni wadansu kuma na birnin ba albashi ma ba sa zuwa akwai makaranta musamman a kaju local government da muka je muka samu cewa malaman makarantar sun daina zuwa muka tambayi headmaster din ya ce gaskiya malaman nan tun da suka fara ba a biya su albashi ba kuma sun ga kusan wata uku wata hudu to ya su dinga zuwa kuma garin ba wai dakunan haya ba ne sura haya ne a marban kajuru su ha bu daga marban kajuru naira ɗari uku su je su kwari sake dawa to kuma ba a biya albashi ba su ce gaskiya shi ma ya ma kasa musu magana shi dai kawai hakuri yake ba su to kaga irin wannan abubuwa da yawa ya kamata gwamnati ta duba ta kokari a taimaka a tallafa malaman nan an fara an ba kowane suka samu ba kuma akwai kukukuki cewa an fara wata ɗaya ne wata biyu ake biyan su albashi wadansu ma ba a ma biya su ba har yanzu a taimaka musu saboda samu su inganta aiki kuma su samu aiki a cikin sauƙi saboda yaran mu su samu cin gaba har yanzu dai kan ilimin ɗiya mata amma wannan karon a jihar kebbi Hajiya Asma'u Nana alkali tsohuwar shugabar makarantar sakandaren 'yan mata ce a jihar. Yanzu kuma darekta a ma'aikatar ilimin jihar ta Kebbi. Ta yaba da irin kokarin da gwamnatin jihar take wajen ci gaban ilimi kamar da ta gaya Maryam Atu Muhammad a hira da suka yi musamman bangaren ilimin ɗiya mata. Dama dai jihar Kebbi an san da son ilimi da kokari kuma ga haraka ilimi na arbiya da kuma na eh, boko. to a hakikanin gaskiya bisa ga duk abin da zan zayyana an samu ci gaba da kulawa fiye da duk wani lokaci da aka tsammani a wannan gwamnati ta sanata a ciku ba gudu yana da hankalin son 'ya'ya mata da karatu kuma yana da sha'awar karatunsu sannan kuma ya gwadi bisa ga abubuwan da zan gaggaya miki kuma akwai su kuma a ji a bincika. alhamdulillahi ilimi dai daga karamin makarantar firamare zuwa secondary hamma tashiri tertiary institutions irin su university polytechnic school of nursing duk mai girma gona ya ɗauki nauyin biya musu wanda ya zama da ɗa namiji da ɗiya mace kowa da mai iya da mara iyawa kowa ana yana da scholarship so ke ga wanga abu in dama ka ce wai baka iyawa ne baka iya biya a inda kana da abubuwan da za su sa a ɗauke ka requirement kenan to bi izinin lahi ilimi ya zama naka in ma ƙara tabbata miki akwai makarantun sojoji da an ka buɗe maza da mata abinda mai girma gona ya biya musu duka ɗin makarantar su saboda ɗai su tsaya su yi karatun ga ga mun kuma a ce ai mm, makarantar soja ga mace ko da kina iya zama makarantar soja ki zama likita ki zama lauya ki zama injiniya ko bin kina iya zama amma saboda yana da kwaɗayin yan jihar kebbi su samu wannan shi yasa yanzu haka kudin makarantar su ba sai uwaye sun eh, kawo su a kowanne makaranta a jiga common school ta maza sannan akwai ta mata a garin goro suna aiki yadda yadda muka zato ki ga da sai an ta jos an ta ina zari amma yanzu nan kusa kusa kina iya ga ki ga makaranta wannan gwamnati tarayya ta kuma mai girma kuma wannan ya kama abin nan da ƙarfi wanda ya zama kuma in ki ta abin sai ya burge ki ba ki ma arziki bane ke ke magana an bude sabbin makarantu na sojoji da dai sauransu wanda 'ya'yan mata na jihar kebis an dauke su nan kuma mai girma gwamna yadda kika faɗi ya biya musu kuɗin makaranta to idan aka jiyo hajiya a kan an aka ce miki ci gaban ilimi mata a jihar kebbi a da za a ga yarinya na makaranta sai uwaye su cire ta sai su mata aure to yaya al'amarin yake a halin yanzu ko kuma ke da kike aiki a ma'aikatar ilimi yaya kuke daukan wannan abin alhamdulillahi ana iya ma zuwa ki tambi wani daban kan hanya ki tambi shi ba yadda za a yi yanzu ma yarinya kana makaranta ka cire ta na ɗaya an wayar da kan iyayen yara sun san a ilimin 'ya'ya mata sannan 'ya'ya mata na burge duniya yanzu because 'ya'ya mata sun zama jari because idan 'ya'ya mace ta rika wuri ko kuma ta samu ilimi za ki ga bambanci ga wannan family gaba ɗaya saboda haka mutane kansu yanzu sun fara sha'awar gane abin da za ki ga bambancin ta ga zama aurenta za ki ga bambanci ga 'ya'yanta saboda haka bato a ce yarinya na makaranta nan iskan ga mai busa a ce wai ana cire yarinya makaranta jihar kebbi tana makaranta to gaskiya bayin tsammani kana uwaye ma na iya yi ba saboda yanzu an samu awareness kiga school of nursing ɗin da aka buɗa an buɗa ta tun ba yau ba amma yanzu nan sai yaro a bashi form mace ta samu scholarship ta ji kyauta ana iya bata sponsorship ta yi kyauta bale ki ce baki da kuɗi ko baki da mi baki da mi saboda haka sai ki ga school of nasa an gyara ta an inganta ta in ki je kin ganta kina gane cewa lallai an samu bambanci to bale kuma in ki shiga cikin asibiti ki ga yadda nasu san yaran kai suna taimako kwarai sannan kuma mata ne ke yi akwai maza amma matan sun yi yawa sun yi kuma sun samu goyon baya saboda haka har akwai wani kungiya wanda aka ce ma g for health wanda Profesa Fatima el Adamu Associate Profesa ce na wajen ƙasar Yawuri wanda tana wani G4 Health. Suna training yara suna ba yara ilimi game da harkar sciences. ko za ki je ki yi nursing ne ko za ki je ki yi medicine ne any act of science an yi grooming din yara kuma ana sponsoring su on their own sannan state government ta yi bakin ɗinsu yadda kika zato yaran kuma su ma sun san abin da suka yanzu nan so ko ina cikin makarantun mu ana ana hutu amma yanzu haka sana nan akwai su nan dr amina akwai su nan ggc akwai su argungu akwai su yauri akwai su zuru an yi kamfin su ana grooming ɗinsu kan science subjects saboda muna lakin din wannan amma ke yanzu gwamnati ta hankalto ta sa hannunta ko ina sai an kama game da harkar ilimi na ya'ya mata kuma gaskiya ni na san ina da ran da nake nan a been a teacher, a principal, a what, but this time around na ga harka mata game da ilimi gaskiya gwamnati ta ta da ƙari kamar yadda federal government ta nuna state government bata yabba so gaskiya bambancin yana nan cikin yare kina iya kiɗan bincika cikin suke ji wata rana masu haro da wannan Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Chubahiro Diodio ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.